assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ni ne naku abu ahmad yau ma na tafa da wani sabon bidiyo wanda za mu yi magana akan abubuwan da ya kamata mutum ya kiyaye su wato a wannan zama da muke na lockdown ta sanadiyar wannan cuta ta coronavirus da ta faɗo ta zama annoba a cikin al'umma ga baki ɗaya wayannan abubuwa kuwa da ya kamata mutum ya kiyaye kada ya fada cikinsu su ne kamar haka na farko mutum he should avoid too much news ya kiyaye yawan zaman kace na ce yawan surutai yawan zaman hira yawan zaman dandalin majalisa yawan wato sauraron labarai da ba su da wa'insu amfani a wannan lokaci da muke ciki ya kamata mutum ya amfani da time ɗinsa ne wajen gina mustakbal ɗin shi da kuma rayuwarsa wato kada mutum ya zauna aikinsa shine kullum zama majalisa yawan surutu yawan kaza kaza ji larabawa suka cewa idan tamma aqlal mar'u kalla kalamu idan hankalin mutum ma ya cika to yakan rage yawan surutu bai cika yawan surutu akan same shi ne mutum kamili da kuma yawan tunanin abin da zai amfane shi a rayuwarsa yawan karanta littattafai yawan samun littattafai waɗanda za su amfane ka a rayuwanka ne abin da mutum kamata yi a wannan zamana pandemic da muke ciki uh, imam ali yake cewa uh, wato fakun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasfa fil buhur da fawaidi ya ce ka zama a cikin wannan duniyan kowane rana kana samun wa'insu fa'idoji kana dilmiya a cikin wato wuraren da ake samun fa'idoji ake samun amfaninwa bi ma'ana na daga abin da mutane suka rubuta a cikin littafansu ka kasance irin haka daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya kiyaye a wannan lokaci shine avoid living in today ka kiyaye zaman kullum kwakwalwanka irin kwakwalwan 'yan yau a'a kwakwalwanka ya kamata ya zama shine mai yin tunani a his future nan gaba meye zan samu ko meye nake so a achieving ko meye goals ina ko ko meye nake so na achieving a nan da shekara kaza ko gobe ko jibi kada ya zauna kullum tunaninka shine meye zan samu yau meye zan karar da shi yau ko meye zan ci yau wannan ba irin tunanin mai wannan bane eh, mai tunani bane mai tunani shine wanda ya kamata ya dinga tunanin abin da zai amfana da shi fi mustaqbalihi a gabansa gabaki daya domin mutum ya sani allah ya jarabce mu da wannan cuta ta coronavirus to bayan coronavirus kuma mene idan mutum ya dinga irin wannan tunanin to bayan coronavirus su na so zan yi kaza ina so in achieving kaza ina so in samu kaza to wannan shine mutum wanda ke tunanin wato mustaqbalinsa sa'annan abu kuma na ƙarshe wanda zan faɗa shine stop spending enough time with yourself ka kiyayi yawan zama kai kaɗai kana tunani ya kamata ka dinga samun wa'insu mutane wa'inda suke masu tunani masu eh, tunanin mustakbalinsu kai ma kuna tabadulin ra'ayi kuna eh, musayan fahimta yau ka yi tunani kaza ko ko ka yi bincike akan kaza ko ka samu wani fa'idoji akan abu kaza sai ku zauna ku dinga tattaunawa sai su kare ka kai ma kare su amma kar ka zauna kai kadai kullun tunaninka a bisa abin da kai ka tunano kai kadai sai kwakwalwanka ya taru ya maka zafi da sauransu saboda mai babu tabadulin ra'ayi da fatan wayan abuwa da muka ambata za su taimake mu a wannan zama na lockdown da muke ciki kuma wannan cidan namu wanda da Allah ta'ala ya kaddare shi da garin bidiyoyinmu ya sa mana wato subscribe da kuma danna sharing da like domin waɗansu masu amfana da irin wa'annan afkar wa'annan fikirori da muke eh, yadawa al'ummamu Allah ta'ala ya taimake mu ya kuma kawo mana da wannan cuta da ta dami al'umma a wannan kasa ko in a wannan duniya namu gabaki ɗaya nan nake cewa wasu alaikum wa rahmatullah